Música Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkanku da kasancewa da mu a wannan lokaci kuma daidai a wannan rana daidai wannan lokaci da aka saba zuwa muku da shirin zauren fiƙo wanda ke zuwa muku kai tsaye daga wannan gidan talabijin ta New Africa TV. A yau ma kaman kullum mun zo muku da sabon maudu'i mai taken muhimmancin haƙuri. A tare da ni akwai babban malamin mu wato Sheikh Abubakar Muhammad Yawuri wanda aka fi sani da Malam Samunaka. malam ana yi maka barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu to jama'a masu kallon mu da sauraron mu kai tsaye za mu shiga cikin maudu'in namu da fatan za ku kasance da mu domin jin fa'idodin da wannan maudu'i ke dauke da shi malam bismillah bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah صلى الله عليه وعلى جميع صحابته والتابعين ومن بعدهم بإحسان اتباع إلى يوم قيام الناس لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ina mai matuƙar farin ciki kwarai tare da ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya kaddarce mu da sake haɗuwa da ku iyayena da kannena da yan uwa da abokan arziki maza da mata a cikin wannan fili na new africa tv ba don komi ba sai don tattaunawa kullum game da abin da ya shafi addinin musulunci da kuma al'ummar musulmi da fatar allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya datar da mu ga yin daidai da fassarar magabata salaful umma ya kuma kare mu daga tuntuɓen harshe ko ra'ayi ko fisga irin ta shaidan babu shakka tunatarwa tana ɗaya daga cikin abubuwan da addinin musulunci ya kwaɗaitar da annabawansa khususan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kuma kwadaitar da mutane gaba daya wato game da mi tunatarwa akwai masura da Allah subhanahu wata'ala saukar dungurungum game da mi tunatarwa game da wani abin da in Allah ya yarda zai amfani al'umma kuma shine kurin mafita ubangiji ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Eh, da yake abin da za mu karantawa yau don mun magana gwargwado dai da abin da Allah subhanahu wataala ya bamu iko game da hadithan tuba musamman abin da zo cikin littafin riyadu salihin duk da yake ba duka hadisan ne aka kwashe kwata-kwata ba aka tattauna amma dai almuhim mu dai samu damar karanta abin da muka samu damar karantawa wato wanda Allah ya bamu iko gwargwado kuma sai mu shiga cikin wani maudu'i kamar jiya an lura jiya ko ina ganin ba mu tattauna ba kawo wasu hadisai ba illa an tattauna ne game da wasu fa'idoji da muka sama cikin wato hadisan da suka yawa don tunatarwa game da abin da mm. alhamdulillah to kuma fiƙi wanda ke cikin hadisan yana da yawa haka dai mun isu da muhimmai dai da muka ga suna da ana mana da bukata da su mun faɗi mm. insha Allah mm. dalili kuwa cewa muhimmai mun dai magana game da sahabbai da yake muna cikin zamanin da mutane ba su san darajar sahabbai ba sai yan kaɗan inda za ka je wani na zagin su wani na ce musu mutunci tare da cewa shi ba mutuncin gare shi ba da sauransu sai matsala game da sha'anin mata da sauransu haka ne ko ba haka ba zamantakewa tsakanin hmm? wato wato walin shakhsiya kenan kamar family law haka irin abin da ya shafi yadda za a zauna da iyali hakuri da su da wani iri da yadda su kan za su yi hakuri su ma da mazajen don zaman duniya cuɗanni ne in cuɗanni ka kamar yadda al'amari yake mm. to ala kulli halin yau kuma ya kamata a ce mun tattauna game da wani abu shi ma wanda muna tsananin bukata sosai game da shi shine mai hakuri shi ko hakuri yana da faɗi hakuri game da mi hakuri game da mi neman ilimi na sanin Allah subhanahu wa ta'ala neman ilimi na sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam neman ilimi game da sanin addinin da Allah aiko annabi da shi in kana son kai wannan dole sai kayi hakuri tabbas dole sai kayi mi hakuri wal ilmu bad'an laysa aryan sayyigan lakin junatul hanzalil mutahabbidi shi wani mawaƙi ne ke cewa wal ilmu shi ilimi bada an farkon fara shi laisa aryan sayyagan ba wai zuma ne mai daɗin haɗewa wanda mutum in ya lasa ya je ya kurin ya haɗe ba lakin junatul hanzalil muta habidi wato wata irin guna ce mai bala'in tsananin ɗaci wato mai wuyar haɗiya kuma ilkun nafisun layu ba'u wana irin muta'abbidin <laughs> an kulle fadimin augadi wato shi ilimi ilkun nafisun wani abu ne wanda a can sama rataye mai daraja ko kana dan sarki baka iya zuwa ka kamo ko kana dan gwamna baka iya zuwa ka kamo ko kana dan shugaban kasa baka iya zuwa ka kamo kai ko dan malami ne kai ko dan shekhi baka iya zuwa ka kamo ilimi la yuba'u ba wata kasuwa ta duniya da ake iya sai da ilimi huwa na'irun muta'abbidin kuma bauɗe yake yi ɗabi'a yake ta dabbar daji ba ya kamo an kulle fadimin a gadi ga duk wani wawa ko jahili ba wani wanda zai iya zuwa ya danna ilimi amma za ga an je cikin ruwa ma baka ganin kifi amma saboda mi kifi bai da wayo sai ka kamo baka ganin shi haka kawai mu tun da muna kusa ga ruwa mu yi lalabe mun sani kana lalabawa kullum sai ka kamo kifi kuma katoto ka hito da shi wata ma ka kamo maciji cikin ruwan kuma ka murɗe shi kuma ka fito da shi wata rana kwaso kwaɗe wata rana kwaso kunamar wata rana kwaso ma wani abu ga sunan kala kala amma ilimi fa duk irin komar da za ka yi amfani da cikin ruwa ba ka isa ka kamo ba to menene lakin bi ashrakil hulumi sai an samu nau'i nau'i na hankurori daban-daban haƙurin bakunci haƙurin rashin uwa haƙurin rashin uba haƙurin rashin garinku haƙurin rashin ƙasarku hakurin rashin kuɗi haƙurin rashin natsuwa haƙurin rashin mi haƙurin mi in aure za ka biɗa haƙuri ne in zaman aure za ka yi haƙuri ne in ma abinci za ka ci haƙuri ne da za ka tashi ka ce yau kana son ka bauta ma Allah mutane ba za su bari ba sai an yi ta harbin ka ai kaza kaza ne ai mine ne kai sai fa an yi haƙuri shi yasa wannan mawdu'i dukkanin abin haƙuri ya kumshi dukkanin rayuwar dan Ubangiji ta'ala ya saka da alkhairi ai shi ne ake yi a cimma bukatoci kamar da zamu ji hadisan za su faɗa mana tunda akwai ayoyi na alkur'ani da dama da suka yi magana game da haƙuri ga sunan wala man sabara wa gafara wasta'inu bis sabri wa sala ga suna ayoyi da wala nabluwakum wala nabluwannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wath thamarati wa bashshir as sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ga suna ayoyi da hadisai ashe hakuri wani babban mawdu'i ne ina ganin yan uwa za a yi mana hakuri shi ma mu saurare shi gurgwado duk da yake na dan kwaso wani aiki wato wacan aya da sura da na kawo ta wal asri kila in an ba lokaci na fassara ta kila mu dan samu cikin ta ma akwai ita ma ta tattauna akan hakurin ai wal asri ubangiji ya rantse da zamani yace innal insana lalle mutum dan adam wato mu kenan masu idanu biyu masu hanci mai kafa biyu kenan ko gaban fuska masu lebo gaba da baya masu haƙura madaidaita da muna iya magana ba ai muna irin na kifi haka bai zan iya kan tsuwa kawai da sauransu an yi muna su rinka haduwa mu rinka yin maganganu da daɗi haka ne ko ba haka ba an yi muna zati hmm? ka dubi irin halittar da Allah subhanahu wata'ala ya ma ga sa ya fi ka girma ga raƙumi ya fi ka girma ga wani iri duk wata halitta ta duniya ba wadda Allah subhanahu wata'ala ya kyautata kama me dan adam dan bai ce an yi wasu da sun kafin ba kuma ubangiji ta ce wala kar ramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman na tafdila tabbas ubangiji ta'ala ce karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal wal mun ɗauke su a cikin kogi da kuma saman tudu inda ba kogi mun yi musu wannan mun azurta su da abubuwa da dama kuma mun fifita su akan da dama ka gani ɗan adam kenan sannan mu 'yan adam duk irin wannan falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna ta ɗaukaka mu da dama daga cikinmu ba mu san irin wannan ba eh wannan kenan ko ka je irin rantsan-rantsan da Allah ya yi wa tini wa zaituni wa turi sinina wa hadha al amini laqad khalaqal insana fi ahsani taqwimin wallahi tabbas mun halicci mutum cikin mafi kyawun tsayuwa mutum zai iya miƙewa tsaye ya kwanta ta baya ya kwanta ta gaba ya kwanta ta wannan bangare ya kwanta ta to akwai masu iya kokari masu kafa kansu kasa su miƙe su ta da kafafun sama zai iya sarrafa kanshi idan kana kallon irin wadda wasu ke yi da jiki sai ka yi tsammanin mutum ma bai da kashi tabbas haka ubangiji ta Allah wa dan adam haka ka ji duk basiran maciji bai da damar ya zauna da iyalin shi saduwa irin ta saduwa ta jinsi saduwa irin ta sex baya da damar ya irin da dan adam ke yi dan adam ne ka iya kowane irin nau'i cikin halittu waɗanda dai muka sani dan adam ne mutum ka tsayawa matar shi ta gyara gashin ta yi mishi kitso mai kyau dan adam ne ya ga damar ya kwashe gashin gaba ɗaya ya zubar Allah ya sake hito mai da wani mai kyau dan adam ne adda brush shi adda asawaki dan adam ne adda riga dan adam shi ke da gida dabbobi ga sunan Allah ya hore maka a san ka ya fi ka karfi sai mutum ya tara shanu guda talatin ya basu na cikin kazanta shi ya je ya shige daki da shi da iyalin shi su suna nan sauro na cizon su da wani iri sai fa in matar ta haihu wani abu ya samu sai ya kama guda ciki ya yanke shi lokacin da ya samu karuwa lokacin da zai yanke su kuma sun fi shi karfi amma duk da haka sai Allah ya fore su ga dan adam to dan adam kuma sai aka ɗiban mai shekara 60 ko kuma 30 ko 40 ko 50 ko 100 wani ma 100 da wani abu an ce kuma ya kokari ya nemi kuɗin hawan mota kawai zuwa inda zai je yana da tafiya to ai ba ya da komi a an waffara maka menene kayan tsaro ko wani iri menene kayan tsaro jikinka gaba ɗaya an sa sojojin tsaro cikin shi duk wani abin da zai shiga cikin jikinka ko baka sha magani ba akwai wasu ruwa da Allah ya tanada masu yaƙi da ƙwayan cuta cikin jikinka sai sun tura wannan ƙaya ta fito ka ganta ga hannu ka kama ka cire wai dai ana son ka ji daɗi ne don ka bauta ma Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin to mu je waccan sura kafi wannan aya wal asri ubangiji ya rantse da zamani in awa goma sha biyu sun wuce gare ka baka fa'idantu da abin da zai fa'idance ka duniya ka da lahira ka ba wallahi ka hasara to ina ma babban hasara kamar a ce mutum ya shekara 60 ba ba alkhairi ya mutu ya koma ai ya ka hasara kenan innal insana lallai mutum dan adam da fi khusrin yana cikin hasara illal ladina amanu ba wanda ba dan hasara ba sai wanda ya san Allah sai wanda ya karatu ya san Allah ba a zo aka rikita mishi aka ce ai wannan ma Allah ne ai ai kai ma Allah ne illal ladina amanu sai wanda suka yi imani ya za ka yi imani da ba za ka yi da Allah ka san shi ne ai sai ka yi karatu fa'lam annahu la ilaha illallah dole sai ka yi haƙuri ka daure annabi muhammad ma sallallahu alaihi wasallam sahabban ma sai da Allah ya ce wasu bil nafsaka ka hankurtar da rayuwarka ka zauna ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ashe rayuwa gaba ɗaya ɗunke take da hakuri rayuwa gaba ɗaya ɗunke take da hakuri don haka wannan maudu'i in Allah ya yarda zamu bashi gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗiban muna na fursa da dama wanda zamu tattauna a ciki innal insana lallai mutum lafi khusrin dan hasara ne mutum yayi hasara mutum baya da riba mutum bai samu fatauci mai kyau ba illal ladina amanu sai waɗanda suka yi karatu na sanin Allah karatun sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ku kayi karatu idan ba a karantar da kai kima da daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka yi mishi ɗaukar banza za ka ɗauke shi kamar abokinka za ka ɗauke shi kamar baya da kima in ba Allah ya tsare ba ma ka ce ai abokan shi ma 'yan iska ne yake taruwa cikin su ai azzalumai ne ai kaza kaza kaza kaza kaga wannan ba kyau ko ma ka dauka ka ce ai bai da matan kwarai ai menene kaza kaza kaza kaga baka san annabi ba to kaga akwai matsala ka'ida ne mutum in yayi rayuwa bai san wane ne manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to ana iya bashi komai a ce ya bi kuma ya je ya ce haka zai bauta ma Allah da wannan bata da wannan menene sakaci kuma ya dauka daidai yake mm. kuskure ne Allah ya kare duk wanda ke irin wannan ga ɗabi'o'i na kuskure mm. innal insana lafi khusrin wato malam kamar dukkanin waɗannan bayanai da ka tattaro mana na irin falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan adam bayan waɗannan a wannan suran da kake so ka mana bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan cewa bayan dukkanin wannan falalan da Allah ya mai innal insana lafi kusurin yana cikin kasara mm-hmm. illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani mm-hmm. to malam kafin mu je ga sauran bayanai mm. kuma lokaci na daga mana hannu zamu dan tafi hoton to minti nawa neman kai yau <laughs> to jama'a masu kallon mu da sauraron mu za mu dan dakata nan mu tafi hutun rabin lokaci fatan ba za ku yi nisa da akwatin talabijin din ku ba sai mun dawo shine khalifata ka mutu wani ya karba ka matsa wani ya karba ka gusa wani ya yi haka rayuwar take kakka damu don allah ya baka yau ya karɓe gobe me yasa aka umarci mai yin karatu ya fara karatunsa da neman tsari da neman kariya daga allah subhanahu wa ta'ala akwai hidayatu irshadin wa ilmin hidayatu irshadin wa ilmin wannan shine aikin malamai da annabawa shi yasa malamai suke cewa ihdi fi'ila amrin liddu'a ba a cewa fi'ila amrin sai a ce fi'ilu du'a fi'ilu du'a majzum alamatu jazmihi hasfa akhirihi ita kuma maula ɗan maula dama kaya yake samu masu kyau ya goge su wani ma a mota zai zo kun ga a cikin malaman nan akwai wanda ya ce ciyarwa kawai za su yi da mai ciki da mai shayarwa idan suka sha azumi ba za su rama azumin ba jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkamu da dawowa hutun rabin lokaci kafin mu tafi hutun rabin lokaci mun ji bayanai daga bakin malam akan falala da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa dan adam to malam ka kawo mana bayanai akan irin falala da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana mu sa kenan mu 'yan adam wato ka kawo mana ayoyi kamar walakari karramna bani adama da laqad khalaqana al da sauran ayoyi waɗanda suke bayani akan irin falala sai kake bayani kuma cikin wannan suratul asir eh. cewa innal insana lafi khusrin eh. illa alladhina amanu eh. illa alladhina amanu sai waɗanda suka yi imani imani wato sun san Allah subhanahu wata'ala sun yarda da abin da ya faɗa na siffofin shi ba su wofintar da wasu siffofi daga cikin sifofin shi ba sun gudanar da su kamo da Allah ya gudanar da su kamo da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gudanar da su kamo da salaful umma wato al'umma magabata almajiran annabi sallallahu alaihi wa sallam na farko kuma sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ba shi kima fiye da kimar da suke ba wani daga cikin wa'anda suke da kima gudansu ko hmm. da ko girman wane ne ka san mutum abu dole ya zan kana da wanda kake ji girma mutum na ganin girman baban shi mutum na ganin girman mahaifiyar shi da kakan shi daga cikin mutane da ke mutum ke ganin girman su sosai akwai shugabanni akwai kuma menene wato akwai malamai to mutum na ganin girman surikin shi kasan mutum yana jin girman suriki ma kusan ma a ce fiye da ma wani wato yana ganin kima surikin shi kwaran gaske kuma ba laifi bane ai sai dai kullum ne da nashi wuri kada a fifita wannan wuri kaza kada a bashi inda siffar da ba tashi ba to wannan zai sa lokacin da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko zikiri ko wata addu'a wadda ya koyar wani ya koyar da kai wani to ta annabin za a bi ta haka ne za mu samu mu zauna lafiya amma shi ma haka ba shi yiwa sai an yi haƙuri ne sai na yi haƙuri in dage in riƙe abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma sai ka yi haƙuri ka dage ka bar wancan abin ka dawo ka bi annabi duk abubuwan ba su yi ko wani sai an gwama shi da haƙuri ashe haƙuri babban sanadiran abu ne innal insana da fi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati bayan sun san Allah sun san annabin Allah sun san addinin Allah sanin addinin Allah zai hana kai bid'a dan in baka san addini ba dole ka kwaso abin da ba addinin ba ka ɗauka addini ne kuma ka ga mutun ya kimanta shi sosai sai ka ga mutun ya kaskantar da abin da ba na kware ba kamar mutun ya zabi duniya ya bar lahira wani yake cewa wai hal musharrifi lil khasis mu'izzihi wa mudhilli wa mudhilli wa mudhilli zisharafi al athil al aqadi wai hal musharrifi lil khasis mu'izzihi wa mudhillizi sharafil athil al-aqadi kai oh, oh, waiha Allah ya jikan kan lil musharrif lil khasis wanda ke daukakar da abinda aka aka kaskantace wato abinda da baya da kima mujillihi ko mu'izzihi ya bashi izza sosai mutum ya dauki duniya ya bata kima kima da bai ba lahira ba mutum ya dauki shirka ya bata kima irin wanda bai ba tauhidi ba mutum ya dauki jahilci ya bashi kima irin wanda bai ba mi ilimi ba mutum ya ɗauki bid'a ya ba ta ƙimar da bai ba sunna ba to ko daidaita ba ka yi ba ka yi adalci ba dole ne ka nuna abin da an na ƙware shi ne na ƙware wato abin da Allah ke so abin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ke so abin da kaga mutanen kirki sun tattaro a kai. to dole ne in kana son ka kwashe lahiya kai kokari ka bashi kima wa zi sharafil athil al aqadi kai o oh, oh, Allah ya taro wancan bawan Allah wanda mudhilliz sharafi mai wulaƙanta abu mai kima al'asail wanda yake mai asali al'aqadi tabbatacce zaunanne amma sai ka Allah ya taro shi hmm? wato malam kaman zancen Allah da ya ce alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati laghafilun mutane suna kokari su ba duniya ƙima wato zaka ga mutum duk abin da ya shafi nashi yana kokari ya kyautata yan riga ce ya gyara yan hula ce ya gyara yan takalmi ne ya gyara gidan kwana wani wuri na nan duniya amma na lahira sai ka game ba a damu ba Allahu akbar shine wannan mai nan mai mai littafin dala yake cewa fatinin bidiniyahu basirin fatinin bidiniyahu basirin naqidin mutaghafilin an dinihi mutaballidi haridin idza ma sima jahuhu wa idza yusa mu ilahuhu lam yahridi hmm. hadidin iza sima khasfan jahuhu wa idha yusamu ilahuhu lam yahradi mutakasilin an kulli haqqin ajizin mutashammirin fi kulli ma batilin adi fatinin mutum zaka ga ya kware mai kaifin hankali ne yana da hikima ya waye ya goge ya iya komi ado ba wanda bai iya ba bidin yahu inda game da duniya shine fatin ne basirin yana da basira na kidin yana iya tace abu mara kyau ya zubar da shi ya zaɓe mai kyau amma dai akan duniya shi bi duniya ba basirin na kidin amma mata gafilin addinihi ballidi ko fi dinihi mutaballidi mata gafilin ba wai gafilin mota gafilin gashi da shi da kansa ke kara ma kanshi rabkana addinihi game da addinin shi ko magana kuke yi da shi ya kaza kaza eh, ai ai ne to ai ya kamata mu samu wuri mu zauna da wani ya biyo ya ce wai don Allah game da magana tauhidin nan da ake magana na cewa ai kaza kaza sai ya ce to da yake nima ina dan da uzuri to assalamu alaikum sai ya wuce saboda me an fara magana da baya so magana da baya so wani ma da kuma fara magana sai ya ce ai ni ka san ni ban san ba ni ban da magana aqida to bai gane me ake ce ma aqida ba saboda an bashi ba a nuna mishi kima aƙida ba sai ce shi musulmi ne sai ce shi musulmi ne bai da aƙida shi ba wani aƙida <laughs> Allah ya sauƙaƙa <laughs> akwai ban tausayi gare mu muna da ban tausayi jama'a sai mun yi haƙuri haƙuri na mai na neman ilimi saboda in mu neme shi ba hasara za mu yi don wallahi ba mu sanin Allah in ba mu yi haƙuri na muka daune muka nemi ilimi ba ba za mu san manzon Allah mu bashi kima shi da ya cancanta ba ba za mu san me addinin musulunci mu shi irin matsayin da kuma ake son a ba addinin ba bayan wannan wa amilu salihati sai mun yi hakuri ne za mu samu damar yin aiki kyawawa da abin da muka sani ba za mu yi damu bauta ma kowa ba sai Allah in kai haka kana kana cikin masu aikata amalin hati sai dai wajen abin kuma sai ka kwaikwayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da za ka kwaikwayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ibada wa ya aiko ta shine wa amilin salihati sannan ko ka aiko ta an samu ka keɓance Allah da ita akwai riya a ciki ko babu eh babu riya to kayi niyya a'a duk bai yi ba dole ne ba ya yi sai yaya dole sai an yi haƙuri an haɗa su duka haƙurin fa shine makamashi na haɗa kowane irin abu da sai ka yi haƙuri za ka iya barin ɓanna sai ka yi haƙuri yi haƙuri kuma za ka iya bin alkhairi haka al'amari yake ashe kenan haƙuri shine sanadari eh? na me na zaman duniya na neman lahira na neman a zauna lafiya na neman kaza kaza kaza da sauransu kamar yadda kai magana akan aiki cewa sai mutum ya yi haƙuri wurin ayyuka wato sai ya yi haƙuri kafin ya bauta wa Allah wannan ayan da Allah subhanahu ta'ala ya ce wasta'inu bi sabri was salati mhm. wasta'inu malamai sun ce wasta'inu ku ne mu taimako akan biyan bukatocin ku na yau da kullum bi sabri ta hanyar yin haƙuri idan kana son ka samu biyan bukatar ka hakuri za ka yi ai yanzu irin kuncin da mutane ke ji mun kasa hakuri ne mu dage mu dan yi hakuri kawai mu ci gaba da wa Allah da amma ga kurin sai mai ta kuwa ai kaza kaza ba ai kai me yasa ai ka abin da baka ba wasta'inu bi sabri was sala kuma ku kiyaye sallah ita ma ana neman biyan bukata da kiyaye sallah sosai tama duk da yake wata aya wa inna halaka biratun hmm? illa ila duk da yake tana da wuya ko tana da nauyi illa alal na sai ga masu jin tsoron Allah wato su ke iya kiyaye ta sosai ba wayanta ba kiyaye ta da ka'idojinta da abin da ake so su zan suna ciki kila ko ka zan kana yin ta sosai kila baka iya ba <laughs> kaga baka kiyaye ta ba sosai ko ka zan ka iya amma ba ka yi da ikhlasi kana son su ce kai wani ya iya kabbara jiwa da yake yi kaza kaza ko kaza kaza amma kuma in kayi don ka koya ma wasu shi kuma ba riya bane kwarai ko ba kai ne wasu su gani ba su koya su koya su yi daidai to shine niyyar ka ake aiki da ita mm. Allah ya taimaka mana wa amil salihati wa tawasaw bil haqqi sannan su yi hakuri kuma su yi ta kiran mutane suna faɗa musu wata tawasaw bis sabri sannan su dage idan an cutar da su su yi hakuri a zage su ai ba saboda Allah yake ba ai azzalumi ne ai kaza kaza ya dai dage ya ci gaba akan hanyar shi kada ya dawo kada ya ribas wannan shine dan adam Allah subhanahu wata'ala ya maka komai to in Allah subhanahu wata'ala ya maka irin wannan abin ya ce wattini wa ne wa turi sinina wa hadha albalad alamin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimin Allah ya ce wallahi mun halitti mutum cikin mafi kyawun tsayuwa zaka ganka tsaye ka duka kai abin da kake so ka shiga rumbu in ka ga dama ka je aka ka sake tasowa ka yunkuro ka ga da mutum zai yi sulu ya fada cikin ruwa ka ga ya sake tasowa ya fito ka ga mutum ya yi nuta cikin ruwa ya je ya yi bala'i da dorina ko da kada ya ballo shi mutum ya je ya yi bala'i da zaki ko da giwa ka ga mutum ya je ya lauya maciji katoto ga wuyan shi ka ga mutum na bala'i da wato dabbobi kala-kala mutum ka ga mutum ya tara jikin shi an sa sanda sosai gaban matashi an ɗirka mai duka ya ɗauke sanda ka ga mutum ya yi kokari ya zo ya samu daji ya manya-manyan itace ya sa gatari duk ya rushe su ya zo ya barke ƙasa ya tona ya zuba iri ya ruwa Allah ya tsoro mai da abin ya ɗiba ya ci to mutumin da ya irin haka kuma lokacin shi ya wuce dowayen shi kamar ya zon bai san Allah ba bai san annabin Allah ba ya kasa haƙuri ya nemi irin wannan ai yayi asara kai Allah ya kare mu ga irin wannan hasara illal ladina amanu wa amilus salihati suma eh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin lalle mun halice mutum cikin mafi kyawun tsayuwa lokacin da kake cikin kyawun tsayuwa din nan kamar hadithin Abdullahi bin Umar ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifka fi shidda ko to wannan lokacin da kake cikin mafi kyawun tsayuwan nan lokacin ake son ka dage ka nemi ilimi babba ilimi shine sanin Allah tauhidi gyaran aqida awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi ka ahkami salati wa taharati wa siyam shi ake bukata duk wayannan sai da hakuri to lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kafi ahsana ta qawimin kayi kokari kayi wannan sun maradadna husanna muka maida shi asfala safilin mafi raunin masu rauni hmm. sai akai lokacin da ko sallan ma baka iyawa ba hankali ba komi kuma baka mutu ba wani sai ya shekara uku baya komi bai sallah to ai ko gashi bai sallah eh to mi to akwai zunubi ya ba zunubi yana da hankali ne ba da yana iyawa a la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha to wayancan da ba su yi sai a rubuta musu don idan suna iyawa sun kiya to ai shi da yana yi yanzu to baya lokaci mana baya da iya baya iyawa ai baya da salari ko yana da to kenan ba a rubuta komai a a'a wannan campaign shoot ba ga gwamnati ma kananan gwamnatoci na duniya suna in ma'aikaci ya tsufa ana ba shi pension har ya mutu <laughs> to su ma masu imani illal ladina amanu sai wayanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata kyawawan ayyuka wayannan falahum ajrun suna da wata irin lada pension babba shi yasa falahum ajrun lahum jarwa majrurun fi mahalli rabin khabaru mubtada muqaddam أجر مبتدع مؤخر مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة فلهم أجرون سنة دوة إلى اللادا eh shekara nawa za ana ba su gairu mamnunin ba mai yankewa ba ce to malam kafin mu gaba eh za mu dan ƙara dakata nan saboda hutun rabin lokaci za ku ko bari mu huta yau mu yi ake so to jama'a masu kallon mu da sauraron mu za mu ƙara dakatawa nan saboda mu tafi wutan rabin lokaci da fatan ba za ku yi nisa da akwatin talabijin ɗinku ba shine khalifata ka mutu wani ya karba ka matsa wani ya karba ka gusa wani ya yi haka rayuwar take kakka damu don Allah ya baka yau ya karbe gobe me yasa aka umarci mai yin karatu ya fara karatunsa da neman tsari da neman kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala akwai hidayatu irshadin wa ilmin hidayatu irshadin wa ilmin wannan shine aikin malamai da annabawa shi yasa malamai suke cewa ihdi fi'la amri liddu'a ba a cewa fi'la amri, sai a ce fi'lu du'a fi'lu du'a majzum alamatu jazmihi hasfa akhirih ita kuma maula dan maula dama kaya yake samu masu kyau ya goge su wani ma a mota zai zo kun ga a cikin malaman nan akwai wanda ya ce ciyarwa kawai za su yi da mai ciki da mai shayarwa idan suka sha azumi ba za su rama azumin ba masu kallon mu da sauraron mu barkamu da dawowa hoton rabin lokaci to malam barkamu da dawowa hoton rabin lokaci muna magana game da yan pensho haka ne ko tabbas wato yan pensho yan ce yan pensho ba wayannan da ke kara ga federal government ko state government ko wani local government cewa ba a biya su <laughs> gratuitin su ko pensho ko wani abu ba a'a muna magana yan pensho da Allah subhanahu wataala zai rinka biya ma fenshi kuma ba wani abin da za a rage ma mutum ko dubu daya mm. ko dubu biyu ko wani abu wato cikakke kame cikakke ne za a ba su falahum ajrun suna da lada inda Allah ghairu mamnunin lada ba mai yankewa ba kaga wancan ma sai da aka hitar da man'uti aka kawo na'atu falahum ajrun ghairu mamnunin suna da lada da ba abin yanke ai ghairu maqtu'in ba abin yankewa ba mm. lazina amanu waɗanda suka yi imani to dama ba sun yi ta sallar ba sun yi ta yi sun dage sun yi haƙuri sun ci gaba sun ɗau mataki Ha an kai inda ƙarfinsu ya ƙare shi kenan falahum ajirun suna da lada gairu mamnunin to in ko haka ne ya kai ɗan adam me ya kasa kai haƙuri game da bin Allah haka zo ka karyata fa ma yukadhibuka ba'du biddin me ya janganta ka ga karyatawa game da sakamako na ranar alkiyama ka dubi yadda za a wa masu imani fa tun duniya Ladarsu suna nan tana ta tafiya falahu ma'ajirun gairu mamnun kai ka ga cewa akwai farkon rayuwar babanka an kawo inda hmm? babu shi yanzu zamani ya karantar da kai abubuwa da dama to kamar yadda malam bahaushe ke cewa gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ai shi ake ce ma lura Mm. kullum lura ake son kai da wani abu ya faru wani abu ya mutu wani abu ya kawo wani abu ya zo da sauransu ah, Allah ya gafarta ma mallam Abubakar Gumi cikin Raddul Asani suratul Hashir ne in ba na manta ba fa atabiru ya ulul absar da yazo wajen bayani yace walidhalika summiyat al-ibratu ibra don haka ne ma aka ambaci ibra da ibra aka ambaci lura da sunan lura kamar rame ne kana tafiya ka ci mishi me ya kamata sai ka ketara in kai wasa ba sai ka fada ba yace to in ka wuce ne dan al'ubur ketara ake nufi rami haka sai ka ketara shi ai shi an lura sai kai lura akwai rami sai ka yi ubur ai shi ne itibar lura al'ubur العبور على الصراط العبور على الطريق العبور ala على الهوة كيتر يا akan رامي sai malam ya yi wani wato tamthil wato proverbs haka proverb haka mm. ya ce wa mallam ya ata birbe ghairihi duk mutumin da bai lura da waninsa ba ya biru bihi gairu a wai tabara bihi gairu waninsa zai lura da shi ni idan an ce min akwai rami na ki lura na fada ai kai ba za ka yadda ka fada ba ni ba na ki lura da wani ba mm-hmm. sai na zo na auka to kai za ka yadda ka shiga ina mallam ya ata birbe ghairihi ya ta awa eh ta fara bihi ghairuhu ai wannan sa zai lura ya ce a ni fa wane a to baka hakuri wa dan a to ne irin shi ne me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la yuldagul mu'minu min juhlin marratayn ba za a harbi mumini cikin rami sau biyu ba a yadda ya sha wuya bai sake komawa tabbas haka ne ko ba haka ba wai ana nan an harbi mutum cikin rami sau biyu bai da imani a'a ana nan da mumini ya kamata ya rinka lura in yayi wani abu kwanaki yayi sosai ya hakuri ya ya bar wannan abin komai daɗin shi sai ya hakuri jama'a a ci gaba da hakuri da ni ni kaina da ake saurare na ni ma in ci gaba da yin bayani gwargwado irin wannan don komai sai an hada da mi da hakuri wanda ya hakuri shi ke cin riba Allah ya saka da alkhairi mai hankuri an ce yana dafa dutse amma wasu sun ce sai in mai iza wuta ya daure haka ne ko ba haka ba tabbas mai hakuri mawadaci mai hankuri mawadaci ne <laughs> mai hankuri gashi nan dai mawaka mana na wasu kowa ya dai magana game da hakuri amma hakurin ne wuya gare shi kuma ubangiji sai da rantse ya ce wala man sabara wa gafara wallahi duk mutumin da ya hakuri wa gafara ya yafe sai ma ba a kawo sakamakon aka ce za a yi aka ce inna zalika la min azmil umur wannan yana cikin al'amuran masu karfi na azuma abubuwa ne masu babbar damara yace wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wallahi sai mun jartabe ku kaji ayat wala nablu wannakum kaji can ga alamul qasam bayan wawun wa la nablu wannakum allamu lamul qasam mabaniyatun مبنية على الفتحة لا محل لها من nab نب wanna فعل مضارع مبني على الفتحة الظاهرة على آخره لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو المثقلة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن أما النون المثقلة مبنية على الفتحة لا محل لها من نعم. الإعراب ولنبلونكم والكاف ضمير متصل بارز مبني على الضمة في محل نصب مفعول به أما الميم فهي علامة الجماعة ولنبلونكم والله إذا مجرد بكم بشيء من الخوف دوانا أبو to na irin abu ne aka ce mina da ju'i aka biyo da tafsiri za mu jarrabe ku da wani abu nami min alkhawfi na tsoro tsoron mi tsoro to yana da yawa kana tsoron cinnaka kana tsoron kunama kana tsoron talauci kana tsoron boko haram kana tsoron isis kana tsoron menen kana tsoron kidnappers kana tsoron gasunan kana tsoron wuta kana gasu tsoro duk ya cika mu yayyawa duk wannan jarabawa ne duk jarrabawoyi ne da Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa ce sai ya mana jarrabawa amma ba wanda zai take sai wanda ya haƙuri na neman ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya nema don ya kubuta ga wannan kai ashe haƙuri na da kima Allahu akbar wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi na tsoro wal ju'i da yunwa yunwa mi yunwa kuɗi yunwa sutura yunwa iyali yunwa zama lafiya yunwa abinci yunwa ruwa yunwa ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال da tawaya da hasara da ja'ifa da raguwa ta dukiyoyi wata irin dukiya Aisha shanu dukiya ne raƙumi dukiya ne sunkiya dukiya ne wato tumaki da raƙuma menene dukiya ne sutura dukiya ne gidaje dukiya ne iyali duk wallahi sai mun jarrabe ku da wannan tashin dala da karewan arziki tashin dala karewa arziki tsadar buhun masara da wani iri kana yunwa ka samu mulki kana yunwa ka samu kuɗi kan wallahi zai man jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfus kai haddasa jarrabawa sai maku jarraba ta raguwar kawuna raguwar rayuka wata mara ta kai hada 'ya'yan itace ka zo kana da itacen mangwaro ila bishiya guda dubu sai ka zo ka iske duk wani lokaci ma gaba ɗaya suke ɗaya sai wani ɗan ɗan ƙarami haka wanda shi ma kila ko yaron ka bai sai dai ya wasa da shi bai sha zai ba kuma ka kashe kuɗin ka yi komi a to kai ka yi mangoron a to kai ka yi kai kai ki kara ma itacen to don an ki baka mangoron sai me halan da ake so kayi ne ai za a jarrabe ka ne a gani wajen boka za ka je ya gyara masu yi ko za ka yi kokari cikin wanda suka dogara ga Allah suka san Allah shi ke kawowa shi ke hanawa wani sai a hana mai haihuwa sai ya tashi sai ya je wajen wasu su bashi haihuwa shi wanda zaka je neman haihuwa wani lokaci zaka iske shi ma bai haihu ba in ma ya haihu zaka ga dan nashi ka shi kyau ko auren ma wani bai eh, samu yayi ba to ya kai bai ba kan shi je wani mawaki ma na Hausa mashhuri yake cewa ba malamai bane ba bori ba na tsafi ni haka Allah ya ne yace da ya ne kuma ya yarda shikenan wato yana son su yi haƙuri kai yi haƙuri ba Allah ne amma ina mutane ba su wa yanzu ko wata ɗaukaka mace za mu ce a ce kai ba banza ba akwai abin da ya menene banza kawai Allah ya abi shi ne banza su ya tashi ya rata wani abu da sauransu ya ku jama'a yana da kyau mu wa Allah kyakkyawa fahimta mu san shi da sifofin shi mu yarda da abin da ya faɗa mana cewa zai faru menene dole ne sai an je an yi shirka ai haƙuri haƙuri akan yi a zauna lafiya wannan shi ake bukata gare mu ya ku jama'a ya ku iyaye ya ku abokanai ya ku kannai da 'ya'ya mu yi haƙuri don girma Allah mu tashi tsaye mu dage mu yi haƙuri isbiru wa sabiru ku yi haƙuri kuma wa sabiru kuma ku dage wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umurci iyalanka da sallah kuma ka dage a kanta kada ka bari ta yanke kada ka bari lokacin ta ya kwace kada ka bari sharuɗan ta su zuba kada ka bari wani rukuni na ta yi a samu matsala kada ka bari a samu wani tasgaro na barin wasu sunnoni masu kima ka ce eh ai hadisin Khallad bin Rafi'in ai da za a magana almasai salatahu ayi ba a ce shi kaza ba a ce shi kaza ba to shikenan an yi hasara kai ma gonan ka shikenan me za ka sa ai zan ƙara sure ne da rama ai ba sai ka sa shi ba ai dawo kuran da na <laughs> ai rama tana da ma'ida ta'ala a tana da fa'ida eh to wancan abin da kace baya da fa'ida annabi ku yayi ai hakuri ake yi malam ai hakuri ake yi kullum haka ne ake yi a zauna lafiya a ci gaba ƙasa ta ci gaba mutane su san ciwon kansu malamanmu in ba mu haƙuri sai mu kasa haƙuri da malamanmu da suka fa'idantar da mu suka ba mu ilimi sai mu bai ga muna ta kulla musu sharri shi mutumin da ya zai yana kulla malamin shi sharri yawa Allah sharri yawa me sai dai ka san ko ka sharri bai kama Allah <laughs> ko ba haka ba amma shi in yayi mato tana faruwa gare ka Allah ya kare Allah ya tsare don haka sai mu yi hakuri da malaman mu malaman ma su yi hakuri da mu da sauransu ah, da iyalan mu su ma su yi hakuri da mu mu yi hakuri mu bar shirka mu bar shawata mu yi hakuri mu riƙe sunna mu zan shawashi shawa sunna din mu yi hakuri mu kama tauhidi mu yi hakuri mu so ƙasan mu mu so ƴan uwan mu mu so ci gaban mu idan mutum ya zo karatu ya hakuri ya dage yayi ya iya idan ya je karanta wa ya yi hakuri hakuri ya bada karatu na kwarai ba mu zo kurin albashi kuran a gaban mu ba amma makarantun mu suna nan kaji mutum in dan boko ne kaji turancin shi ba turancin kwarai ba in larabci yake yi kaji in karatun larabci yake kaji larabcin shi babu daɗi in yayi rubutu rubutun babu kyawu ka kalla ya bata alli ya bata allo ya bata lokaci ya bata aji ya bata kuɗi an je an kwaso fetur ko a zo mutane magani a samu su asibiti an ce a kwashe albashin a basuwa ne saboda su kula mana ɗayan mu ɗayan an kawo bai iya karatu ba ya kashe su ya ki hakuri ya yi karatu ya ki hakuri ya karanta karantarwa mai kyau ya za a yi ƙasa ta samu cigaba da irin wannan abubuwa ya za a yi jama'a ana bin mu bashi da yawa kuma don rashin hankuri ya hana mu biya ana son mu yi abubuwa masu yawa kuma rashin hankuri zai hana mu ƙi ana son mu ba wasu abubuwa masu yawa kuma rashin hankuri zai hana mu ƙi bari sai ya za mu yi wallahi sai mun riƙe abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce isbiru ku yi haƙuri wa sabiru ku dage kuma kun ji ya ce wala nablu wanda kun bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wa thamarat wa bashir sabirin wa bashir sabirin to masu bishara masu haƙuri bishara alladina idza asabatuhum musiba wayanda in wata musiba ta shafe su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai kisoshi da suka faru gidan wajen wasu mata zamanin sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ma mata shi ma wato aisha game da fitila da ta mutu da sauransu ina ganin kisoshin kila da ke su samu shiga ba sai an zo da su ba hmm. ala kulli halin dai maganar mu kullum game da hakuri haƙuri shine babban abin da za mu tattauna insha Allahu a cikin wayannan kwanuka saboda yan uwa kowa ya je mun taɓa kowane ɓangare da ke da bukata ga hakuri kuma ba mu ɗau ɗaya cikin billions na nau'o'i na abubuwan da ya kamata a yi hakuri cikin su ba in Allah ya yarda muna fatar sati mai zowa in Allah subhanahu ta'ala ya kaddarce wato akwai lokaci mai dama kuma da irin yau shi duk abin da ka samu shine zaka yi fatan mu dai kullum jama'a Allah ya taimake mu ya samu daidai da fasarar magabata salaful umma kuma Allah madaukakin sarki ya kare mu daga tuntuɓen harshe ko ra'ayi ko fisga irin ta shaidan ba sai kana son ka ce wani abu eh, wato ka yi ta bayani akan magana akan haƙuri cewa za a yi haƙuri akan abu kaza akan abu kaza wato dai za mu fahimta cikin maganan ka haƙuri ya kunshi komai da komai na rayuwar ɗan adam sannan abin da <laughs> ke biyowa bayan haƙuri shine samun nasara kamar yadda muka fuskanta cikin bayananka gaskiya ne <clears throat> eh ba mu isa mu cin mace nasara ba sai ta bayan haƙuri eh kullun ah, ah, cin nasara wato ga hadisai nan wa alama annan nasra annan faraja annan menene na hadisin ya ki shigo mini wato kullun dai annan nasra ma sabr shi cin nasra yana tare da haƙuri wato ai ko dambe mutum ke yana faɗa da wani menene wani lokaci ko da za ku rabu faɗa da wani kai ka kusan ka gudu sai ka ga ashe ya kasa haƙuri ya yayi mai ya sheka na raba wasu mutane faɗa sun bubbugi juna sosai sun kowa yawa kowa abinda yake so kowa ya ji to shi wannan sai ya sheka kuma ko da ya sheka ya fi ya fi mummuka wancan sosai mm. wato wanda bai sheka din ba ya fi shan gwali-gwali amma saboda haƙuri <laughs> sai ya zan ya ci nasara shi wancan ya yi keta ya yi duk abin da zai yana ganin ya kai wancan shi kuma ya take ya yi haƙuri sai wancan sai ya sheka bayan na raba suna cewa to sai ya ce ai wallahi malam Allah da ya tsare <laughs> wallahi saura ka dan sheka na dan kara minti biyu ne kurum ma ashe shi ya <laughs> to ya matsu da yawa zaka ga mutum wato yana ta kokari ya samu ya hita cikin wani kangi ya matsa ya matsa ya matsa kamar wata zamu ji da ayoyi insha Allah da yake gobe ma rana ce mm. wato ya faru wannan har ga annabi da sahabbai wani annabi daga cikin annabawa hatta ya kula rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qaribun da dai sauransu to cin nasara kullum ya ta'allaku ne gami hakuri da yawa za ka samu mace uwar gida ta zauna wata rana ta shawara ta ce Allahu akbar na dubi irin wahalar da na sha cikin gidan nan in yi kaza in yi kaza in yi kaza in yi kaza sai kaga duk alkhairin ya komo gare ta saboda mai ta yi hakuri amma da bata yi hakuri ba sai kaga tayar da ɗaya biyu can ta yadda ɗaya ɗaya can wani tayar da uku nan wani wuri ta je ma ko dan bata da sai ta zubar da 'ya'yayanta wurin kwarai sai ta koma wani wuri inda ko da za ta koma ƙashinta ya bushe hannu ba sulbi ba kyau ba ba wata ni'ima ta fuska ba wata ni'ima ta jiki in ta koma ta bushe sai ta koma wani wuri wayannan yaran duk abin sun kai sai uban ya ce su kawo nan gida sai can wani ya dan sata ya dauka ya kai mata shi ma ta ci da boye kada tsohon kada wannan sabon mijin ya gani kuma su ci tare kaga rashin hakuri ya jawo matsala sai ka ga na ta kasan in ta koma can ma akwai ta baro wasu can in ta koma can ga wasu ɗaya can sai kawai hankalinta ya rabu ita ba ya siyasa ba ita ba ma'aikaciya ba ita ba manomiya ba ita ba ya kasuwa ba ita ba malama ba ita ba mai sarauta ba ita ba sarkafafa ba ita ba gashi na haka kurin sai ta koma to maganin mai ruwan ido kenan kamar mutum ya kasa haƙuri da matan shi ya saki wannan ya kori waccan ya kori waccan lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai buƙaci taimako na sosai wanda matan da suka san shi da kima su ne suka san da za su kulawa da shi sai ga ya kwaso wata yarinya da ke buƙatar sai ma ya tsaya ya yi mata wasu abubuwa sai me sai ya kasa samun na gefen ta ta kasa samun na gefen shi ta so ta balle iyayenta su hana sai ta zo ta rinka mammuka shi yadda ya kamata lokacin da yake bukatar taimako lokacin za ta ci gaba da mummuke shi shi taimako yake so ita kuma mummuke shi za ta yi ta wayannan duk abubuwan da ke kawo su rashin hakuri amma duk in mun yi hakuri insha Allah cin nasara yana gaba hmm. cin nasara yana gaba me yasa ga duniya sai an kare ta sannan a je can aina wurin nema ne to haƙuri ana son cikin lokacin haƙuri lokacin ne na nema lokacin da bala'in abin da ake wa haƙuri ya wuce to lokacin alkhairin da ke biyowa na bayan haƙuri ke zowa ina ganin kila kana son kace a tashi haka <laughs> lokaci ya fara daga to ba laifi a dai haƙuri da yake yau rana ce da muka fara gabatar da wannan maudu'i insha Allah dole ne a tsaya a yi maganganu a tattauna abubuwa da dama za mu biyo da ta'arifin shi gurgudu insha Allah Allah ya saka za mu biyo da ayoyi da hadisai gurgudu wanda Allah subhanahu wataala ya kaddace mun sani fatan mu dai kullum mu dai mai fasara ne irin da ya ta magabata Allah ya kare mu daga tuntuɓen harshe ko ra'ayi ko fisga irin ta shaidan ya taimake mu ya taimaki ƙasar mu ya taimaki shugaban ƙasar mu Najeriya da nanan ƙasar Sudan da sauran shugabanni musamman irin na Saudiya da sauran ƙasashe na musulmai Allah ya taimaka mana ya taimaki musulunci da musulmai Allah ya sa mu dace Allah ya kare mu ga zagin shugaba ta hanyar kazafi ko ta hanyar abin da zamu gani cikin YouTube a dauko shugaba a dauko wata fasika amma na ga jikin shi wayanda ba su gane wasu ce ai ga kaza to rashin hakuri ke sa shi ma irin wa'annan Allah kai mana magani wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ana Allah ya saka da alkhairi to jama'a masu kallon mu da sauraron mu duka duka nan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma sati na gaba sai ku biyo mu domin jin ci gaban wannan shiri a madadin ni aliyu abdullahi da na gabatar da shiri da sauran abokan aiki na tun daga kan masu daukan hoto masu bada umarni gaba ɗaya muke cewa da ku a huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah ah, ah, ah,